radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bannan muna tafi da shirin afirka a yau sai ra'ayin masu saurare akwai shirin mata a cikin al'umma za mu karkare da duniyar mu a yau wanda su ne abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha uku ga watan Janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan da Thani na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau. bayan da sarki Muhammad Riza yanke kauna daga ci gaba da sarauta a kan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi a ko'ina a cikin faɗin ƙasar domin nuna ƙiyayya da mulkin sa na kama karya hakan ya sa kafa wani kwamiti domin tsara yadda za a mayar da sarautar ƙasar ga ɗansa amma bayan da wannan labari ya watsu ga mutanen ƙasar iran sun fito akan tituna a birane daban-daban domin yin watsi da tsarin sarauta baki ɗaya a lokacin margayi imam kumene na birnin paris yana gudun hijira ya bayar da sanarwar cewa zai kafa sabuwar gwamnati idan ya dawo kasar iran sannan kuma babu batun tsarin sarauta a kasar daga nan ne kuma shugaban kwamitin da sarki sha ya kafa jalal tahrani ya tafi kasar faransa inda ya nemi ganawa da imam ne amma imam ya ki ganawa da shi sai bisa sharaɗi guda biyu na farko dai ya shirinta saukarsa daga shugabancin wannan kwamiti sannan kuma ya bayyana haramcinsa. sa masu aure kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau a da lokacin da ake cikin borin juyin juhal musulunci a kasar iran a rana irin ta yau sojin sarki sha sun kashe mutane masu tarin yawa a garuruwa daban-daban a hadin kasar sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a sun yi gangami a cikin jami'a din inda suka fitar da sanarwa kan buƙatar cewa dole ne marigayi imam kome ne dawo gida domin ya jagoranci yunkurin da ake yi a kasar. na kawar da tsarin sarauta da ƙarshen masu aure kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafafen yakin da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta dora wa iran sojin kasar iraki sun yi amfani da makamai masu guba a karan farko a cikin yakin inda sojoji da fararen hula da dama na kasar iran din suka rasa rayukan su sannan kuma suka samu raunuka sojin saddam hussein sun yi amfani da waɗannan makamai ne a cikin tsawon yakin shekaru takwas wanda kafin a kawo ƙarshen yakin mutane akalla dubu goma ne suka shahada sanadiyar shakar iska na makamai masu guba ƙasashe irin su amurka da birtaniya da jamus da makamantansa ne dai suka baiwa saddam hussein waɗannan makamai domin ya amfani da su akan al'ummar ƙasar iran jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu wasu 'yan ta'adda sun kashe mutane tara a wani masallaci a kasar burkina faso ministocin faransa da jamus suna ziyarar goyon baya ga yarjejeniyar zaman lafiya a kasar habasha shugaban hukumar kwallon kafa na kasar faransa ya rasa kujerarsa saboda musanta zinedine zidane yanzu kuma ga labaran da ke dake an kashe mutane tara a wani hari da ake zargin wasu masu ikirarin jihadi ne suka kai akan wani masallaci a arewa maso gabacin kasar burkina faso kamar da kamfanin dalancin labaran aap ya rawaito a cewar wani shaida wasu 'yan ta'adda sun isa ƙauyen gulaguntu wanda ke kusa da fulaguntu a ƙasar ta burkina faso suna kan babura guda takwas kafin su afka masu a cikin masallacin 'yan ta'addan dai sun raba mata da yara da tsoffi kafin su yi wa'azi tare da bukatar ganin mutanen garin sun yi watsi da imanin su har ma an fara tattaunawa da liman kuma hakan ya biyo bayan kin amincewarsa ne aka kashe na kashewa sun yi kokarin kashe limamin amma ya da cewa yana son ya mutu a tsaye sai 'yan ta'addan suka harbe shi a kai in mazaunin yankin wanda ya halarci jana'izar waɗanda aka kashe ministocin harkokin waje na ƙasashen jamus da faransa suna wata ziyara a kasar habasha don nuna goyon bayan su ne zaman lafiya wadda aka kulla a tsakanin gwamnatin kasar ta habasha da kuma 'yan tawayen yankin tigray wanda ke kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da ɓangaren biyu suka kwashe suna gwabzawa ziyarar ministan harkokin wajen kasar faransa da kuma na kasar jamus na zuwa ne kwana guda bayan 'yan tawayen tigray sun fara miƙa wa gwamnatin kasar habasha manyan makamansu wanda ke nuna tabbatar da cewa sun amince da yarjejeniyar wadda bangaren biyu suka cima watan ranar biyu ga watan nuwamban da ya gabata to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ofishin kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da kisan jami'an agaji uku da fararen hula guda goma sha ɗaya a sudan ta kudu a cikin wannan wata na janairu a rikicin da kasar take ci gaba da fuskanta shugaban ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya kasar sudan ta kudin ya bayyana cewa shugaban ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka ya bayyana cewa ranakun farko na sabon shekara ne in bindiga sa kashe jami'an wannan hukuma su uku lokacin da suke kai ɗauki ga wasu fararen hula waɗanda suke rayuwa a wani ƙauye a yankin da ke da arzikin danyen man fetur ya kuma bayyana cewa dukkanin jami'an agajin su uku waɗanda suka mutu a harin a ranar biyu ga watan janairu 'yan ƙasar sudan ta kudu ne ba ga fararen hula da harin ya ritsa da su kakakin gwamnatin yankin abe mai arzikin man fetur da harin ya faru ya bayyana cewa mutane goma sha hudu ne dai suka mutu a harin akan garin konte. wanda ke fama da har-haren kungiyoyi masu rike da makamai ta bangaren wasanni kuwa an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa da kasar faransa daga aikinsa sakamakon kalaman batunci da ya yi a kan tsohon dan wasan kwallon kafa na duniya zinedine zidane da ta makama kasar faransa lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 1998 matakin da ya biyo bayan taron gaggawa ne da kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa ta kasar faransa wanda ya naɗa mataimakin shugaban hukumar a matsayin shugaban riko matakin dakatar da shugaban hukumar dai yana zuwa ne kwana guda bayan da aka tilasta masa neman afo zinedine zidane tsohon kocin real madrid akan kalamai marasa daɗi wanda ya furta a kansa wanda suka jawo masa fushi na 'yan wasa da ma na 'yan siyasa a ƙasar ta faransa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen mu zan da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Thank you. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rikice-rikicen siyasa da tattalin arziki da kuma na zamantakewa ne da suke kara kunno kai a Tunusiya da zargin da shugaban kasar yi na ɗora alhakinsu kan jam'iyyun siyasa masu adawa da kuma lasar takwabin da ya yi na ganin ya kai ga burinsa na kawo gyara a kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kungiyar masu masana'antu da kasuwanci ta tunusiya ta yi gargadin cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari lamarin da ke nuni da cewa kasar tana buƙatar ɗaukar matakin ceton gaggawa don fitar da ita daga halin tsaka mai wuya da take dab da afkawa yayin da shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da hannu a kulla makarkashiyar kullar karancin kayayyakin masarufi a kasuwanni da nufin ruruta wutan al'amarin kungiyar masu masana'antu da kasuwanci ta Tunusiya ta bayyana sabon kasafin kuɗin shekarar da shugaban kasar kai Sa'id ya amince da shi a matsayin kasafin kudi da ya dogara kan kudaden haraji. a wata sanarwa da ta fitar kan kasafin kuɗin ƙungiyar 'yan kasuwa ta nuna rashin jin daɗinta game da tsarin kasafin kuɗin duba da cewa tsarin ya ƙunshi tanadin da bai dace ba kuma zai ƙara jefa ƙasar ce cikin rudani da barazana ga kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙara durƙusar da su hakanan sanarwar ta kuma yi allah wadai da haraji mai yawa da aka ɗora wa kamfanoni kamar yadda 'yan kasuwa suka yi la'akari da cewa kasafin kuɗin ƙasar yana nuna rashin zurfin hangen nesa da rashin ɗaukan matakan da suka dace wajen farfado da tattalin arzikin tunusiya har ila yau sanarwar ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta dakatar da shirin ta na karɓar lamuni daga bankunan kasuwanci tana mai jaddada cewa kasar tunusiya tana buƙatar wani gagarumin shirin ceto a harkar tattalin arziki ne na gaggawa dangane da rikicin siyasa da tattalin arziki da zamantakewar al'ummar kasar ƙungiyar 'yan fansho da take karkashin kungiyar kwadago ta kasar ta shirya taron gangami domin neman kyautata yanayin rayuwar waɗanda suka yi ritaya daga aikin gwamnati kamar yadda a sanarwar kungiyar 'yan fansho ta yi tir da matakin da aka ɗauka na janyo cece kuce a tsarin albashin ma'aikatan da suka yi ritaya saboda ƙara cire kuɗaɗen haraji da kuma abin da ta kira dokoki masu ban tsoro da rashin tausayi kungiyar 'yan fanshon ta kuma yi suka kan yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsada tsadar rayuwa da hauhawan farashin kayayyakin bukatun yau da kullum baya ga karancin kayayyakin bukatun rayuwa na tushe da dama musamman magunguna inda ta yi gargadin kara fuskantar taɓarɓarewar al'amura matuƙar gwamnatin tunisia ta ɗauki matakin biyewa ƙa'idojin asusun lamuni na duniya kan kuɗaɗen bashin da zai gabatar mata a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sake jaddada zarginsa kan wasu da bai ambaci sunayensu ba da hannu dumu-dumu wajen bullar karancin kayayyakin masarufi a kasuwanni a wani rangadi da ya gudanar a tsakiyar wannan mako a yankunan bab manara da bab jadid da suke babban birnin kasar ya yi furuci da cewa akwai dukkanin kayayyakin bukatun yau da kullum a kasar tun a tsawon shekaru sittin na karnin da ya gabata kuma rashin nasu a halin yanzu yanzu yana da alaka da makircin neman ƙara rura wutar matsaloli ne a ƙasar tunusiya a gefe guda kuma tawagar lauyoyi masu kare tsohon ministan kare haƙƙin bil'adama kuma lauya a yashi alhammami ta sanar da cewa alkalin da ke binciken batun zargi kan ayyashi ya yanke shawarar sallamarsa domin kawo ƙarshen tuhumar da ake yi kansa mahukuntan tunusiya sun ɗauki matakin tsare mai shiga tsakani na tawagar lauyoyi da suke kare alkalan da gwamnatin tunisia ta kora daga aiki ayyashi alhammami ne domin gudanar da bincike kansa dangane da furucin da ya yi a gaban manema labarai tuni dai ayyashi alhammami ya bayyana cewa tsare shi domin gudanar da bincike kansa yana daga cikin bakar siyasar shugaban kasar da gwamnatinsa ta neman musgunawa duk wani mai sabanin ra'ayi da mahanga da shi baya ga kokarin shugaban kasar na rufe batun alkalan da ya kora daga aiki sannan a wani matakin nuna goyon baya ga lauya yashi alhammami a duk lokacin gudanar da shari'arsa kotu tana cika makil da lauyoyi da alkalai da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da kuma 'yan siyasa jami'an tsaron tunusiya sun yi awon gaba da tsohon ministan kare haƙƙin bil'adama a ayyashi alhammami wanda shine mai shiga tsakani na tawagar lauyoyin da gwamnatin tunusiya ta kora daga aiki don gudanar da bincike kan zargin yada jita-jita na karya tun a farkon wannan wata na janairu ne a yashi alhammami a cikin wata sanarwa ga manema labarai ya bayyana cewa ministar shari'ar kasar laila jeffal ta zalunci alƙalan da aka kora daga aikinsu tare da aikata laifi na rashin aiwatar da hukuncin shari'a da ta nemi mayar da su bakin aikinsu kamar yadda a yayin wani taron na alkalai da lauyoyi a birnin tunis a yashi alhammami ya bayyana cewa umarnin shugaban kasa na musamman mai lamba 54 ya haifar da yanayi na fargaba tsakanin 'yan ƙasa da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a tunusiya alhammami ya ƙara da bayyana cewa wannan umarni na shugaban ƙasa na musamman yana cike da abin kunya ga gwamnatin ƙasar mai ci domin yana ɗauke da batun hukunta waɗanda suka bayyana ra'ayinsu na fuskantar hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru goma da kuma biyan taron kuɗi dinari dubu ɗari wato kimanin dalar amurka dubu talatin da daya tun a watan satumban shekarar da ta gabata ce shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya fitar da wannan doka ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman wanda ta shafi laifukan da suka hada da harkar sadarwa da yada labarai tare da zartar da hukuncin kan waɗanda ke yada jita-jita da labaran karya, lamarin da ya haifar da fargaba a tsakanin 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam kan cewa ƙoƙari ne na murƙushe duk wani 'yancin tofa albarkacin baki a kasar alhammami ya kara da cewa a yau sun tsaya kafada kafada da alkalai da lauyoyi kuma burinsu ba wai su yi watsi da shari'a ba ne sai dai neman a mutunta haƙƙin bil'adama tare da aiwatar da adalci kamar yadda alhammami ya yi tsokaci da cewa shugaban kasar kai sa'id a halin yanzu ba shi da wata mafita ga matsalolin al'ummar tunusiya illa amfani da babban sanda wajen buge kan jama'a da miƙa su ga kotu ayyashi ya kuma fayyace cewar shugaban shugaban tunisia ya shiga cikin batun cin hanci da rashawa na kuɗi saboda ya biya albashin watanni shida ga alƙalan da aka kora daga aiki yayin da yake zargin su da cin hanci da rashawa ta'addanci da kuma makirci tun a ranar goma ga watan agustan shekarar da ta gabata ce kotun gudanarwar kasar ta yanke hukuncin dakatar da batun korar da aka yi wa alkalai 49 daga aiki daga cikin 57 bisa umarnin shugaban kasan kai sa'id a farkon watan yuni bisa tuhumar da ake musu da suka hada da sauya akalar shari'a da hana bincike kan batutuwan da suka shafi ta'addanci da barnata dukiyar kasa da kuma rashin tarbiyya zarge-zargen da alkalai suka musanta tare da cewa babu gaskiya a cikinsu a gefe guda kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta tunisia muhammad mahadi jalassi ya zargi hukumomin tunisia da kokarin mayar da kasar tamkar wata babban gidan yari na hana tofa albarkacin baki musamman ra'ayin da ya hannu riga da na mahukunta a jawabin da jalasi ya gabatar a lokacin buɗe zaman taron ƙungiyar kwadago ya jaddada cewa al'ummar ƙasar tunusiya tana rayuwa ce a cikin wani yanayi na sakin talala ma'ana ana barazana ga 'yancinta sakamakon ƙaddamar da wani ƙuduri na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar maye gurbinsa da umarnin shugaban ƙasa na musamman inda a ƙarƙashin wannan juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar ta tunusiya ake gudanar da kama-kaman 'yan jarida da marubuta lauyoyi da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan siyasa a nashi ɓangaren shugaban ƙasar tunusiya kai sa'id ya musanta abin da ya bayyana shi a matsayin zargin ƙarya kan gwamnatinsa cewa tana tauye 'yanci yana mai jaddada cewa idan har da gaske akwai batun hana tofa albarkacin baki a tunusiya da an gurfanar da wasu a gaban kuliya saboda ƙoƙarin tunzura jama'a da nufin kunna wutar yaƙe-yaƙe a ƙasar da kuma masu yin kira da a kifar da gwamnatin tunisiya shugaban kasar kai sa'id ya kara da cewa al'ummar kasa ta san manufar 'yan adawa na kokarin kulla makarkashiyar neman kawar da kyawawan manufofin kasa da nufin kirkiro rikice-rikice da wurga al'ummar tunisiya cikin komar kasashen waje yana mai jaddada cewa idan da a ce akwai tauye 'yanci a kasar kamar yadda suke da'awar da ba za su samu damar fita daga tunisiya domin haɗuwa a kasar switzerland ba kai sa'id ya kara da cewa mutanen ƙasa ne suka kori 'yan adawa daga birnin Regob da ke jihar Sidi Bozit yana nufin wata zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta National Salvation Front ta shirya sannan aka ɗage zanga-zangar zuwa birnin Janaiba. Shugaban ƙasar Tunusiya Kai Sa'id ya jaddada buƙatar ci gaba da samun haɗin kan al'ummar ƙasa domin sake gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar zagaye na biyu tun a shekara ta da goma sha 2019 ce Kai Sa'id ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar Tunusiya da zai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 sai shirin ra'ayoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa boh barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiryar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awala mujali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana alhaji nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da biliya garin malam da ya kuwa mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da ra'isa jika mai sade kadora diga ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar jihar tawa mazauni kasar cote d'ivoire eh, da farko zan gaida yan uwa da amina arziki yana gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazauni kasar birkina faso ina gaida ibrahima nomo mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar birkina faso ina gaida muhammadu bakamota mazauni kasar senegal ina gaida abokina. abokina na isa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin kasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazauni kasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar cote d'ivoire Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tehran Hausa. Radio mai dambon albarka. Ana muku fatan alheri. Farko suna na Ibrahim Bukari wanda aka fi sani da Ibrahim Polis mai zaunan da magaram. Masha Allah. Ana saban dama mai gasa bifi dubun gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Farko na gare tasiri unguwar tudu kusa na su madattai. Akwai su madattai na agwa mai faci turo mai Akwai Yakuba mai aski. Akwai dozuman tagasi mutu baba ya lafe baba ya siniya. akwai inusa makiyayi akwai murtala mt umar taku shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kowa masu sauran a radiyon na mai al'umbin albarka sako daga ibrahim polis tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio za ta yi tana tare da shi ta tare daga nan agadis jamhuriyar nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama mika sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da na arziki kamar su isuf maɗatai sani su maɗatai su banze ma'anan birnin agadas alakasim ma'anan birnin agadas alakasim babali ma'anan birnin agadas ina musu fata alheri kamar su ilis prezi na fada ra'ayin zuci a nan birnin agares kamar su kadora dagaje dan fulanin wurin kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria sumayya abubakar kasar nigeria yana musu fata alheri zuwa gare shi mushe sheba ana ci mishi tana a nan birnin zandar na mishi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin eh, daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa ya mun lafiya ina so a bani dama yawan gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma na estar ga kwalliya da magajin Nau, hukun sagiri eska ba salmai zandar da hamisu musu martaba larewa mara da sumayya abokar jihar kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka malam hassan barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da uzair kamar nan mazabni a garin maradi niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da abubakar safiyan ba ɗalibi a jami'ar Abdul Mummuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadora Diga Gaɗan Filanin Warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga karshe dai ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu jamhuriyar musulunci Tera mai magana isu ne maɗatai da bagarma jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar Nijar. Yau da yake karshen mako ne na so ku bani dama yi gaishe gaishe yan wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio BH. Akwai sanu garin madadai akwai shugaba Ila mai kantir shayi garkin Dora. Inda wani maɗatai gaida Arma mai liki ne bakin Samiya Police da Magaram. Ina gaida Ibrahim Maraya, akwai Hakilu Sula maɗatai, ina gaida Maki DJ maɗatai, ina gaida Kanu Rasta maɗatai, akwai Baba Walcom maɗatai, ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madaddai akwai ashir amadu garin madaddai ina gaida sanda umaru wanda yake madaddai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi gaba alherin allah ya kai mishi ina gaida baba suke tela ne wanda yake na madaddai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ma ina gaida dukkan yan garin madaddai baki ina gode sashen hausa na bh magana isu ne wadatai da maganin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai kuta shi na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da charlie boy wanda ke birget kano da kabiru kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran mai magana isu baban sale daga tashar da magaran Assalamu alaikum BOS Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Musassaka. Ina so in gaida mutum biyu uku na gaida kanuna samun da sirajin da suke a garin masassaka Na gaida ado da wanda yake a garin masassaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masassaka ina gaida baba mama wanda yake a garin masassaka da laminin bamba wanda yake a garin masassaka da mustapha a dankini kuma da lana gode da karshe ina gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne mamadu zakir love niger agadez nake gaida asan barka da roga roga da zoji da da safu iliya makanti da dora kap gaida radio iran barka da wala haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsuwan ga shiri 100 bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agaras na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya namiji soja mai adaidaita zaule litoro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdu malin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin nan wudu dirasha sabu sabiola ina gaida sani sangwar malam asan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n 0 ina gaida duk yan unguwar garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu tashar Hausa Radio Tehran ne magana Abuji Muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da sauko a nan zandar ko likita dutse ina son yi amfani da wannan rana ta karshen mako wanga da yan wada na arziki kamar su Musa Hadiran Asaba kashe mai sabko da magaram akwai Abdulmumin mai aski wanda yake hidin tambari akwai Raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal bakin likita dutse akwai Abdulran Garibado mai tebur bakin likita dutse akwai Alhaji Bashir dada mai shago bakin likita dutse akwai wani Nasiru Mai Lido mai kanti a dispensar akwai Sani Gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya gidan radio ta hira mai magana miji muhammadu da aka da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kowa likita dutse ya tashi lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran radio na addinin musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke gaida yan uwa da amina arziki to ba zan yi wata wata ba zan gaida murtala mt randa bakwai akwai sunushi na garin madaddai akwai isu a garin madaddai akwai ilola dj a babban birnin ya mai yahaya dan baiwa tare da malam wb akwai abokina alkasun da ke can birnin agadez ba zan manta ba da mansur kura wiza a can garin unguwar dan uwa akwai mudi alwali a fada mauta akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zame maka sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko ko dai ina gaida abokina Sunusi Madattai, akwai isu Madattai, akwai Letoro mai esans akwai Majid Adili ta Sahu, akwai Abdulaziz Frezi, akwai abokina Abdul Kibiya garin Kadamari, akwai abokina Alkasim da ke a garin Agadas. Sannan da na koma Najeriya akwai Iliya mai shayi da kanti a garken Daura, akwai Ahmad Tarima Jos din Najeriya, akwai Buba mai manja, sannan akwai Isa eh, mai saje Jika mai saje Letoro eh, ko eh, yawa sannan kuma akwai Sumayya Abubakar wanda take a birnin Kebbi. Daga ƙarshe dai ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin ba wato Hassan Barka a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. tun kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon boh Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗai mabuɗin wahala. Wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. sayar da kai ina faɗin na gode Allah ya saka da alkhairi ya ce ba godiya na murmusa sannan na juya na fita ina karairaya har ga Allah ya tafi da imani na nesa ba kusa ba sannan na kamu da ƙaunarsa farar ɗaya ga shi ɗan gayu ga kuɗi a waje shafa'atu ke tambaya ta me ya ce maki na ce yana so na ta zaro ido kai zainabu wallahi ƙarya kike na watsa mata harara lokacin da na fiddo kuɗi da turaruka da ya bani na nuna mata dafa baki ta yi tana fudin shagiya ke kam kin zama bluetooth na ce ban gane ba ya ce eh mana always ready to connect na kwashe da dariya tare da mika mata turare daya ina faɗin ke maki dangwal arziki ta ce aiko na gode sannan na ƙara mata da dubu ɗaya na juya ta raka ni na hau mashin sai da na tsaya na sai reza guda biyar sannan na karasa gida umma na tambaya ta ya mai jikin na ce da sauki tana gaida ku ta ce allah ya kara lafiya insha allahu gobe zan je duba ta da yake da gaske nake can na je sai na ce allah ya kai mu da kuwa kin kyauta na shige daki na ɗauko jikar makaranta ta na zuba kudina da turare sannan na buɗe sabuwar reza ta na saka kusa da kuɗin sannan yadda da ka zura hannu sai dai ka fiddo shi a yanke ina jin har umma kwanaki na tsegumin duk lokacin da za ta saka hannu a jikata sai ta yanke shi yasa yanzu ko gigin sakawa ba ta yi duk abin da za ta nema sai ta kira ni ta tambaye ni ko yana cikin jikata idan yana ciki in fiddo in bata idan kuma baya ciki sai in faɗa mata ni kam dariya nake domin haka nake bukata tun daga wannan ranar hankali na gaba daya ya koma ga dr mk ina ƙaunarsa matukar ƙauna domin ko farkawa na daga bacci shine abu na farko da nake fara tunawa yayin da na rage waya da ss zai iya jera mani kira biyar ina rejectin idan ya yi zuciya sai ya kwana uku bai kira ni ba sai ya huce tukun ya sake kira na sai dai ban watsar da shi baki ɗaya ba domin bai gama mana amfani ba ya sadiku kam har man cewa nake da batunsa saboda sam ya daina kirana a waya tunda ya fahimci na saka shi a blacklist sai dai ya kira umma da baffa ya gaishe su wani sa'in sai in tsinci kaina da kewarsa sai na yi kamar in kira sa sai kuma in gagara ina son shi amma kwaɗayi ya rufe mani ido sannan kuma ga makahon san da nake wa dr mk duk da dai shi na san don kuɗinsa nake son sa sai ya kasance kullum ina makale da waya bana siɗi bana saɗaɗa ko 'yar sharar da ɗaki aka sani to sai ranta ya ɓaci domin haka zan ƙare ta ina tsaki da kuma na gama in ɗauki wayata idan umma ta tambaye ni da wanda nake waya sai in ce ya asadiku ne wani sa'in kuma in so in watsi da ita in ci gaba da harkar gabana haka kuma a cikin ɗan datsin na na ɗauki wayar da ya sadiku ya bani na sayar na cinama don ss ya bar bani kuɗi tunda ba haɗuwa nake da shi shi kuma dr mk credit take turo mini kullum na 1000 sai na wayar da ss ya bani a cikin kwaba na ci gaba da amfani da ita lokacin da umma ta fahimci launin wayar ya canza domin wacce ya sadiku ya bani farace ce kuma jace sai na ce mata kwafa na canza ɗari biyar ta ce ina kika samu kuɗin da kika canza kai tsaye na ce ya sadiku ya aiko abokinsa ya bani ta ce yaushe kika fita kika amso ban sani ba a fusace na ce ta katanga ya wullo mani ta san bakar magana na mayar mata don haka ta ja bakinta ta gumtse bata kuma cewa komai ba domin ta tabbata bana fita idan ba kitso ba kuma bana da wanda zai bani bayansa tana da kyakkyawan yaƙini a kaina shakuwa sosai tsakanina da diamond har ya zama mana bana iya bacci idan ban ji muryarsa ba haka kuma tun da safe da tsadaddan message ɗinsa nake fara karo sai dai ko sau ɗaya bai taɓa tambaya ta ina ne gidanmu ba yaushe zan zo ina son ganin babanki soyayyarsa iyakarta a waya sai dai wani lokaci yakan ce in gayar masa da umma sai da muka ɗauki tsawon wata ɗaya muna soyayya a lokacin kuma bikina kuma sauran sati uku ne sannan ya sadiku ma a satin zai dawo kamar kullum yau ma da daddare muna waya yake tambaya ta priti na yaushe zan ganki a hankali na ce yaushe kake so kai tsaye ce gobe na yi shiru ina tunanin yadda za a yi bafa ya bar ni in fita gurinsa don na yi tunanin ko zuwa zai yi gidanmu ko kuma ya ce mu haɗu asibiti amma sai na tsinkaya murya sai yana tambaya ta idan kin zo kwana zaki ko priti na zaro ido haɗe da dafa kirji ina tambayarsa ina domin ko sau ɗaya bai taɓa mani zancen iskanci ba kuma bana tsammanin haka daga gare sa ya ce gida na mana priti kin ga ko bedroom ki gyara mani don ya daɗe bai ga gyara ba na yi shiru ina tunanin duk da dai ba wannan bane karo na farko da na je ɗakin saurayi ba ya tausasa murya yana faɗin za ki zo ko na kin ga na jima ban ganki ba almost one month kenan da haduwar mu anya ma zan gane ki please sweetie na ta ma zan ce masa a'a bayan duk uban credit ɗin da yake tura mani ga kuma zuciyata da ta makance da ƙaunarsa gaskiya bana jin zan iya musa masa a hankali kira sunana sweetie na na ce diamond ya ƙara sassauta murya yana faɗin idan zan takura maki ki bar shi ba sai kin zo fa kin ji ko ba na so ki abin da ranki bai kwanta da shi ba a hankali na ce gyaran bedroom ɗin fa sai ka ce ni ke gyara masa kullum kai tsaye ce zan samu wata ta gyara mani gabana ya faɗi nan da nan na ji raina ya fara suya ba san lokacin da na ce kai yanzu sai ka kira wata banza ta gyara maka gado ba a hankali ya ce to ya zan yi na na ja tsaki cike da zafin kishi na ce kenan zan zo amma ba zan kwana ba wow sweetie are you serious ya faɗa cikin lallausar murya na ce yes ya kyalkyale da dariya thanks for trusting me na ce ba komai ya kwantar da murya yana faɗin me zan aje maki sweetie kamar in ce kuɗi amma na kasa a hankali na ce ba komai duk da a cikin raina ina da buƙatar su ya ce ban yadda ba sai kin faɗa na ce allah babu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 kafin sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 kan kwamandan rundunar kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran general kasim suleimani da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. takwas ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin rana ce ta tunawa da martani mai gauni da Amurkawa suka fuskanta a tsawon tarihi a shekarun baya-bayan nan saboda a wannan rana ce rundunar kula da sararin samaniyar kasar Iran karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar suka yi lugudan wuta da makamai masu linzami kan sansanin sojin Amurka mafi girma da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya a matsayin ramuwar gayya kan kisan gillar da gwamnatin Amurka da ƙawayenta suka yi wa laftanar janar kasim suleimani kwamandan rundunar kudus da ke karkashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran a ƙasar iraki a sanarwar da jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya fitar dangane da shahadar general hajj kasim suleimani a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ya jaddada cewa hakika shahadar hajj kasim suleimani ta kasance sakamakon gagarumin kokarinsa da yake yi ne a tsawon shekaru rayuwarsa mai albarka sannan ya fahimci cewa duk da shahadarsa amma tasirin ayyukan da ya gudanar da tafarkinsa ba za su tsaya ba kuma ba za su buya ga al'umma ba da yardan Allah maɗaukaki amma ramuwar gayya matsananciya tana jiran masu hannu a aikata wannan mummunan aiki na aiwatar da kisan gilla kansa da sauran makarabansa da suka yi shahada. tun daga ranar da general kasim suleimani da makarrabansa suka yi shahada al'ummar iran da sauran al'umman kasashen yankin gabas ta tsakiya suka shagaltu da gudanar da jana'izar shahidai da aka aiwatar da kisan gilla kansu a filin jirgin saman birnin bagadaza na kasar iraki yayin da a sassa daban-daban na duniya yantattu masu dauke da ruhin dan adamtaka suka shiga juyayi da alhinin rashin su sannan a safe ranar 8 ga watan janairu aka wayi gari da watsuwar labarai rahotanni musamman daga kafafen yada labarai kan yadda dakarun kare juyin halin musulunci na iran suka yi ruwan makamai masu linzami kan sansanin ain al-assad babban sansanin jiragen saman rundunar sojin amurka mafi girma da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da ke kasar iraki mayar da martanin da jagoran junjo halin musulunci na iran ya bayyana ta a matsayin mummunar mari a fuskar makiya babban kwamandan rundunar sojin sararin samaniya da ke karkashin dakarun kare junjo halin musulunci na iran birgediya janar amir ali hajizade a sanarwar da ya fitar a wannan rana da suka kaddamar da hare-haren daukan fansa kan sansanin ayin al ya bayyana cewa ayyukan sa ido da lura da dakarun kare juyin halin musulunci na iran suka gudana. ranar suna nuni da cewa akwai adadi mai yawa na sojojin amurka da suka taka gagarumar rawa a fagen aiwatar da kisan gilla kan janaral kasim suleimani da abu mahadi muhandis. kamar yadda sansanonin rundunar sojin amurka da suke wasu sassan kasashen yankin gabas ta tsakiya misalin sansanin altaj da ke kusa da birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki sansanin almuwafak da ke kasar jordan sansanin ali as-salim da ke kasar kuwait da sansanin ain al-asad da ke kasar iraki suke da hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan janar kasim suleimani da makarrabansa a farkon shirin da dakarun kare juyin hali musulunci na iran suka yi sun zaɓi kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa ne kan sansanin rundunar sojin amurka na altaj da ke yankin kazimiya kusa da birnin bagadaza na ƙasar iraki amma aka canza saboda dalilai da dama inda aka zaɓi sansanin ain al-assad domin kai hare-haren daga cikin dalilan akwai batun cewa sansanin sojin amurka na altaj yana kusa ne da yankin kazimiya mai alfarma da ke birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki inda akwai yiwuwar tasirin lugudan wutan makamai masu linzamin su shafi rayuwar fararen hulan yankin kuma kari kan haka sansanin altaj sansani ne na haɗin gwiwa tsakanin rundunar sojin amurka da na iraki don haka akwai yiwuwar hare-haren su rutsa da waɗanda ba su da hannu a kitsa makircin harin kisan gillar sannan dalili na uku wanda ya sanya aka zaɓi sansanin sojin amurka da za a kaddamar da harin ɗaukan fansa shine cewa sansanin ayin al-assad ana ɗaukan sa a matsayin sansani mai mahimmanci kuma mafi girma ga amurkawa mai ɗauke da tarin makamai da na'urorin aikin soji kamar yadda girma da faɗin sansanin ya kai faɗin kilomita shida da tsayin kilomita takwas kuma dalili na hudu shine sansani ne da ke da nisa da ƙwaryar birnin bagadaza masanin harkokin kasa da kasa said mustapha hosh jashim yana siffanta muhimmancin wannan sansani da cewa sansanin ayin al-asad shine mafi muhimmanci da girman cibiyoyi mai dauke da na'urorin binciken sararin samaniya da gudanar da ayyukan leƙen asirin rundunar sojin amurka a yankin gabas ta tsakiya hakanan sansanin ayin al-asad yana gudanar da ayyuka da dama masu matukar muhimmanci kasancewar shine sansanin na'urorin radar amurka mafi ƙarfi a yankin kuma shine cibiyar satar bayan bayanan sirrin amurkawa a yankin yammacin asiya makamai masu linzamin da dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran suka kaddamar da hare-haren da su kan sansanin rundunar sojin amurka sun yi ta'adi mai girma ga cibiyar maboyar jiragen saman amurka marasa matuƙa ciki baya ga tarwatsa muhimman kayayyakin gudanar da ayyukan leƙen asirin sojin amurka da suke sansanin kamar yadda babban kwamandan rundunar sojin sararin samaniya da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran brigadier janar amir ali zade ya bayyana sakamakon mummunar hasarar da mayar da martanin al'ummar iran ya janyo ga gwamnatin amurka duk da kokarin boye girman hasarar amma furucin shugaban kasar amurka na wancan lokaci donald trump da ya bayyana cewa kasarsa ce ke da alhakin aiwatar da kisan gilla kan janar kasim suleimani ya ji tsoro da fargaban ganin irin ɗimbin hasarar da iran ta janyo wa amurka da kuma ganin yadda masu nuna alhini da juyayi ga tsarkakakkun jikunan shahidai kasim suleimani da makarrabansa a kasashen iraki da iran don haka ya ɗauki matakin naɗe tabarmar kunya da hauka inda a cikin shafin sa na totar ke cewa idan iran ta sake kai hari kan amurkawa ko muradun kasar za su kai hare-hare sau hamsin da biyu kan sassa daban-daban na kasar iran inda kalaman trump ke nufin yawan adadin amurkawa hamsin da biyu da aka yi garkuwa da su a kasar iran a shekarun da suka gabata yana mai bayyana cewa cewa wasu daga cikin waɗannan hare-hare da za su kaddamar kan ƙasar ta iran a wurare ne masu matuƙar mahimmanci ga iran da al'adunta kuma hare-haren amurka kan ƙasar ta iran za su kasance ne cikin sauri masu ƙarfin gaske kuma amurka ba za ta so yin barazana fiye da hakan ba a zaman taron da kwamandojin dakarun kare juyin halin musulunci na iran suka gudanar sun tattauna kan hanyoyin kaddamar da har-haren ɗaukan fansa kan kisan gillar general kasim suleimani da kuma yiwuwar fuskantar mayar da martani daga bangaren rundunar sojin amurka da take wannan yankin inda aka cimma matsayar cewa a matakin farko za a yi lugudan makamai masu linzami ne kan sansanin rundunar sojin amurka na ain al-assad idan kuma har amurka ta ɗauki matakin mayar da martani to mataki na biyu shine ne kaddamar da hare-hare kan sauran sansanonin rundunar sojin amurka da suke sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya kamar yadda dukkanin na'urorin harba makamai masu linzami na iran da na na'urorin binciken sararin samaniyar ta suka fuskanci sansanonin rundunar sojin amurka da suke ga baki ɗayan yankin da nufin kaddamar da farmaki mai girma da zai hada duk wurin da zai yiwu kasar iran ta fuskanci mayar da martani jamhuriyar musulunci ta iran ta harba makamai masu linzami goma sha uku nau'in fata 313 masu cin nisan zango kilomita 500 da kuma makamai masu linzami nau'in kiyam masu cin nisan zango kilomita 700 kuma hotunan tauraron dan adam sun nuna inda hare-haren suka kai inda aka tsara harba su sannan abu mafi mahimmanci shine yadda hare-haren suka tarwatsa gine-ginen cibiyar tsare-tsaren kaddamar da hare-haren soji da kuma rumbun jiragen sama marasa matuka ciki da na jirage masu saukan ungulu hakanan gine-ginen da suke dauke da na'urorin ayyukan leƙen asiri na zamani bayan kawo ƙarshen har-haren makamai masu linzamin farkon matakin da amurkawa suka ɗauka shine neman tantance ɓarnar da aka yi musu da kuma gano yadda lamarin ya faru kuma daga nan ne aka shiga mataki na biyu kan binciken da ƙasar iran ta ƙaddamar da harin soji kan sansanin rundunar sojin amurka hakika kwararru a fannin yaƙi da na'ura mai ƙwaƙwalwa na rundunar sojin sama da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran sun tabbatar da cewa an ƙaddamar da har-haren ne cikin mintuna goma sha biyar kacal inda rundunar sojin amurka ta shiga cikin ɗimuwa da rashin sanin abin yi wani lamari da ya baiwa amurkawa mamaki matuka saboda ba su taɓa tunanin cewa na'urorin binciken sararin samaniya da na jirage marasa matuƙa ciki za su gaza wajen gano hatsarin da ke tunkarar su kuma watakila wannan shine mafi tsananin abin da ya fi daga hankalin amurkawa kan lugudan makamai masu linzami kan sansanin nasu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to dan ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da kima an san lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sami ban kwana da ku an kashe mutane tara a wani hari da ake zargin wasu masu kiran jihadi ne suka kai akan wani masallaci a arewa maso gabacin kasar burkina faso kamar da kamfanin dalancin labaran aap ya rawaito a cewar wani shaida wasu 'yan ta'adda sun isa ƙauyen gulaguntu wanda ke kusa da flagunto a kasar ta burkina faso suna kan babura guda takwas kafin su afka masu a cikin masallacin 'yan ta'addan dai sun raba mata da yara da tsoffi kafin su yi wa'azi tare da bukatar ganin mutanen garin sun yi watsi da imanin su har ma an fara tattaunawa da liman kuma hakan ya biyo bayan ƙin amincewarsa ne aka kashe na kashewa sun yi kokarin kashe limamin amma ya bije da cewa yana son ya mutu a tsaye sai 'yan ta'addan suka harbe shi a kai in ji mazaunin yankin wanda ya halarci jana'izar waɗanda aka kashe ministocin harkokin waje na ƙasashen jamus da faransa suna wata ziyara a ƙasar habasha don nuna goyon bayan su girgije zaman lafiya wadda aka kulla a tsakanin gwamnatin ƙasar ta habasha da kuma 'yan tawayen yankin tigray wanda ke kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da ɓangaren biyu suka kwashe suna gwabzawa zara ministan harkokin wajen ƙasar faransa da kuma na ƙasar jamus na zuwa ne kwana guda bayan intawan tigray sun fara miƙa wa gwamnatin ƙasar habasha manyan makamansu wanda ke nuna tabbatar da cewa sun amince da yarjejeniyar wadda ɓangaren biyu suka cimma watan ranar biyu ga watan nuwamban da ya gabata To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Ofishin kula da ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da kisan jami'an agaji uku da fararen hula guda goma sha ɗaya a Sudan ta kudu a cikin wannan wata na Janairu a rikicin da ƙasar take ci gaba da fuskanta. Shugaban ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Sudan ta kudin ya bayyana cewa shugaban ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka ya bayyana cewa ranakun farko na sabon shekara ne in bindiga sa kashe jami'an wannan hukuma su uku lokacin da suke kai ɗauki ga wasu fararen hula waɗanda suke rayuwa a wani ƙauye a yankin da ke da arzikin ɗanyen man fetur ya kuma bayyana cewa dukkanin jami'an agajin su uku waɗanda suka mutu a harin a ranar biyu ga watan janairu 'yan ƙasar sudan ta kudu ne baga fararen hula da harin ya ratsa da su kakakin gwamnatin yankin abe mai arzikin man fetur da harin ya faru ya bayyana cewa mutane goma sha hudu ne dai suka mutu a harin a kan garin conte wanda ke fama da har-haren kungiyoyi masu rike da makamai to da wannan zama gari sai Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya